tarjihi to sannan kuma yace ina nuni bit tarjihi cewa an jaya to limni ne ka gane ko to shi ma ka zalika in ya zo da siga isimi ko in ya zo da siga sigiri kamar yadda ya zo can baya awo hmm. in ya zo su ga fi'ili to wajen hawa sai na da kai ne awo kuma da lamar su in ya zo ko da su ga isimi to cikin khilafa wadda an kai shehu halilu ya ce wa duk zuhuri ina nuni duk zuhuri a gane ko shi ma limnin rushidi ga malam ɗan rushidi shi ma ka zalika ya zo da shi fi'ili shi ya zaɓa daga kansa in ya zo da shi isini ya zaɓi ne daga ilafa ta malam wabin ƙauli yace ina nuni kuma wabin ƙauli inda duk kaji ke ƙala shi yi wani ana cikin mana ta ke ƙala to sai dai ta ƙala tana da bambanci gaskiya akwai inda ƙala yana nuna imam malik yake akwai su ɗauki ciki akwai kuma da ya ce ƙala magani yi wani mutu nan wabil ƙauli limna zali ya zama wa magani suna ka zalika in ya zo da siga ta fi'ili to shi ma magani in kuwa zo fi ismi suna ka bayani wa haythu qultu bagira lati khilafun wa zalika wannan ikhtilafi don sabani fi tashkili abin da daga cikin abin da ya shahara saboda kake cewa khilafun ya duba cikin furu wal jahiliya ya rasa wani zai kama wa mai daidai sai ce khilafun malamai sun daɗa juna su sani ya rasa wani na abin nan kauli abin da ahalin mazhabi duk sun san dai mai wannan magana shekarun jiya a sai mun ma tsari da wa zakar su kaulai qawlaini to duk inda ka ji na ce qawlaini sai da faɗa ma ka'ida ta nufi ta shekara ta misali duk inda nace ma kaulai na an yi zantuka guda biyu au a kawalan kunci an yi zantuka ba guda ba ba ni ba to zalika wannan magana da kaji muna tare ya adami ila'i fil farq don rashin leƙe na a cikin reshi ala arjihiyatil mansusa bisa ga mafi rinjayen na sankawa shi cikin nususu din nan wani na yake zama rajihi ga ahalin masani ta sai ce kaulani ko in ce akawani ina kai kaulani mana duk abin da ka ji ya ambata kaulani ko ya ce akawani to shi a wuri nai malaman da sun ka zo da abin nan bai ga hujja da zai tuya ba shin malam wane hujja ko malam wane hujja to sai shi da kai ne ce ma hmm. wa ata biyu ya ce to ni ina iya ce bayi duk cikin abin duk cikin rutun da ne ba bai da ra'ayi da kawo ciki Allah abin da ce wa ata biyu ina iya ce bayi minal mafahimi daga cikin mafahim a yaki wata hasalatu da arab yan an ka talawa bukal kita inganta to shi dai abu da shafi. shafqa masu suna da yawa amma duk mahumatu jin zai wa? ya amfani da waɗanda masu kamar ciki ne kaga abinda ake ce mawhum ma dalla lafzu la fi mahallin nubut lam yadulla alayhi bi mahmud to kaga cikin mutasar yana da abin nan buhumul muwafaqa akwai na muhalafa akwai na sifa akwai na illa akwai na sharfi akwai na gaya akwai na hasari akwai na zamani akwai na istisna'i akwai na adadi akwai na lakabi duk akwai ciki mahuma dama dai mahuma ta sha ta fasna to amma duk waɗanda su ciki ne akwai su to amma shi abin da yake fahimta cikin mahu ma su shi mahu mu shafi yanzu aka ce mutum ya ce shin in ni sallah babu tsalki sai ka ce mutum inganta to shi na ce wasu hasala ta bi ta'a sallah ta inganta da tsalki to shi abin da yake itiwa da kenan shi Na, wa ushiyu yace ina nuni bisu siha yakan ce wasu siha a wasu husina ina nuni da su siha ko wasu husina ila anna shaykhan yasa ga wani cewa wani datti da wani mallami gairar lazi na kaddamtuhun ba waɗancan ni gabatar ba guda hudu don gimshikan shehu halilu cikin mutuwar hudu in fa kula da suwa wato in ka duba na farko masharhantar mu da wana wacce da muka yi magana to daga cikinsu akwai malam lahani sannan akwai ibn yunusa sannan akwai ibn rushid sannan akwai mazai ba hudu nan ba to su ne ginshiƙai ne wajen wancan bayani to inda duk kaji ya zo ya ce wasu saha ba ana samun ana kana kashe da jikin ko ko wasu husina to in kaji wasu saha ko wasu husina ila anna shaykha cewa wani mallami gairar lazina qaddamtu ba wanda gabatar ba sahaha haza ba shi ba shi ingantar da wannan a wusta zaharar ko bayyana shi yana cikin abin nan lungu ya fito shi amma wanga magana ta lafiya ta ƙarƙashin makaba wasu malamai na ganin in dai najasa ta faɗa gaba ba ta canza su ba ita kawo ya dubi ina zai cin kuɗi ta bai samu ba ina zai jingina ta bai samu ba sai ce kara su zo don malaman da sun gabata ya ya dubi ina da sun ka azaba ta bai samu ba sai ce tara dudu da adam da sun muka kaddamina an yi tare da domin malaman suna gabata ba bar muna nasi ba ya ka ce ka tare da shi ne da tare da mutu akiri na shi naƙali sai tare da wani cewa hukunci au li adami nasi na ko ko da na sun kasa samun nasi ba su bar nasi ba na hukuncin sun koyi bincike to shi yasa yake cewa tare da wa lau. muna tare to duk inda ka ji ya yi amfani da lau duk inda ya yi amfani da lau wala khilahi makari zuwa ga sabani masau maliki mafi yawan inda mai musar ke amfani da lau to farin da makari na akwai inda ya kasa aka samun laukan tana hmm. amma dai mafi yawa kallata da wuli aka samu nan kusa sai mun shiga cikin babin babin sarki wala bi ma'rufi wajen jiji ko wala bi ma'rufi to wallahi wallahi afhal kaga bai ce Allah saboda ni kaga baligi na ko da Allah kai mai cikawa lokacin da ke ta wallahi an sa abin da aka bari ko to amma iya as'alu to in Allah mai shiga bace ga ka ga miya na ya kawo wallahi as'alu an yanfa'a bihi Allah shi nake roƙo ya amfani da shi littafin ga wannan littafi na Mustafa ko man kataba ku duk wanda ya rubuta yana a wancan lokaci babu ala sai da mutum ya amsa in ya kwafe ba hu au abu ko ku wanda ya karanta shi don shi har da ce ko don shi hoce shi Allah ne ke roƙo au hasalahu ko kuma wanda ya kokari ya zan ya samu littafin ga sai ne ga wani ko rubuta bi ne yayi a wasu asu shay'in ne. ko ya aiki cikin wani abu rubuta sabbin ga da rubutawa ko karantawa to ina roƙon Allah wallahu asimuna Allah ya tsare mu min zalali daga talalaiya Allah ya muna zaman tari daga talalaiya wa yufiquna Allah ya datar da mu fil qawli wal amal a cikin zancen mu da kuma aikin mu duk wanga roƙo da ya kai yana roƙon Allah ya samu samu kasabi na da'a cikin abubuwan da muka yi sun ma'ata biyu muna tare sai zo da sun ma littarahi ba littartibin zikira ba sannan ina yankan hamzari da zaul albadi ga mallam. a zaura ina yankan hanzari ga mallamai su an zuwan zazabi nina ta kasirin waƙi fi hadar fitari daga takaitawa da ta aku cikin wannan littafi don Allah malamai a mana wa as'alu bi lisan tadarrus wal khushu ina roƙon marmakon yake wa as'aluhum sai haske ina roƙon su su malaman bilisani tadarru da harshe na kankan da kai wal khushu ila jin tsoron Allah ta dadi ta gamma wanda magana ta lafiya ta ka cikin masaba wasu malamai na ganin in dai na najasa ta fada ga roba ba ta canza su ba an yunza don Allah a yi dubi ga littafin ganau da ainihin rida da hijiyar ka su wani an sha abu kallon ku da yake shi da amsa ba gamsuwa ya ba abin da ka so dai bari shiga aiki don Allah ka yi haka eh, ni ba da wani da ainihin rida wasu wadu da ijiyar da wasu wadu da katarta ya ku maruma yace huma kana min duk abin da an ka samu na tawaya don Allah malamai kan kamaru ne ku shi wasu malamai ta su Allah shi dai wanda ba ka ce ba eh ta Allah ta eh? wa min duk abin da an ka samu na kuskure shi da kuskure ba gyara shi wa ƙalla ma ya kalusul musannifu ai wanda an mai sannafawa kaɗan na na ya tsarkaka min alhafawati daga barin furin ɓoma da yawa kaɗan na na musannif ya tsarkaka min alhafawati daga barin furin ɓoma mun san furin ɓoma ko Hmm? ban ji abin ga eh, kuskure kan mutu yana shi gane ka daidai ka taya sai ya kawo da an kai kashin kudu ko inda ko inda kada ya zo ba ko tsari ko inda kusa sun karu ne ya ka da fahatin suka ka to shi shi na ganin daidai shi ke sai zuba daidai ke ba au ko kuma mu'allifu mai tattara abin da wasu ka rubuta yanzu ya tsira ko yanzu wa ya tsira min al-akarat game da su ba turai ko ka ji magana ta yi sai shi mai shi mai an togo na wadansa to to mana addu'a za a yi su a shi hmm. shi mai mutu sarkai mana ya hamdan amma wanda magana ta lafiya ta karkashin makaba kuma da